all schools are to remain closed until 13th October. Ministan ilimi Malam Ibrahim Shekarau ke karanta jawabin tsawaita hutun makarantun firamare da sakandare da kimanin mako shida don ɗaukar matakan kau dabarar cutar Ebola. Shekarau ya ce matakin ya shafi makarantun gwamnati da masu zaman kansu, inda tsawaita hutun zai ba da damar horas da malamai da samar da na'urorin auna hawan jini don duba yaran cikin matakan yakin. In aka bari ciwon Ebola ya balla a kowace irin makaranta inda ka tara yara dubbai zai zama da haɗari kuma za su koma gidajen iyayensu Allah kaɗai ya san irin barnar da za a haifar. a wannan dan tsakani kan a dawo hutu kowace makaranta a najeriya primary ko secondary za a ɗauki malamai guda biyu ma'aikatan asibiti su je su ba su wannan bita tun daga bakin kofar makaranta za a ɗau matakai na bincike akwai wata na'ura da yanzu ake da ita wadda daga nesa in ka zo kusa da mutum akalla kusan kamun hannu biyu a tsakaninka da shi za ka iya auna wato tamfurica na jikinsa da an ga tamfurica jikinsa ta yi nisan da ya wuce misali ba nan take za a ce wannan yana da ebola ba wannan abin auna hawan jinin nan abin awo ne kawai na hawan jini wannan ba yana nufin da an ganka da wannan ko mai aunawa ya ce to kai koma gefe ba wai shi kenan a ce kana da ebola ba da an ga hawan jinin nan za a killace wannan ɗalibi tun daga bakin kofa a je a cikakken bincike a asibiti. Shin ya wannan matakin zai yi tasiri ga makarantun Islamiyya musamman ma tsangaya? menene kuma shugabannin islamar ke yi don tallafawa hana yaduwar ebola a makarantun islamiyya na najeriya Sheikh Abdullahi Balalawo shine shugaban kungiyar Izala na Najeriya. Muna tattaunawa da ƙwararrun likitoci waɗanda suka san wannan ciwo da illarsa ko cikin waɗannan kwanaki guda biyu ƙungiyoyin likitoci musulmai sun gayyace ni don tattaunawa a kan harkan wannan cuta ta ebola da illanta da yadda suke amma duk wani mataki da gwamnati ta ɗauka na samun zaman lafiya za a samu cikakken haɗin kai gare mu domin ba umarni ba ne da ya saba wa allah ko ya saba wa manzon allah umarni ne da ya zamanto zai taimaka wa lafiyanmu da kiwon lafiyanmu da haka mu ma za mu dubi yiwuwan duk abin da zai taimakawa waɗannan makarantunmu domin a tsare yara da al'umma ga barin fadawa ga wannan cuta in ka lura ciwon ebola kwata-kwata wanda cutar ta kashe ana hasashen kamar mutum dubu ɗaya ne da yan kai amma mu a nan ƙasan akwai annobar da ya wuce irin wannan za ka samu gari guda waɗannan masifu na rashin zaman lafiya an rasa mutane sama da mutum dubu ba a san iyakansa ba saboda haka yadda gwamnati take kokarin kare cewa kada wannan abu ya yadu zuwa makarantu wurin yara da sauransu a kare rayukan kuma gabarin kashe-kashe ko zub da jini kamar yadda muka san abin da ke gudana a ƙasar nan. Za a buɗe makarantu ranar goma sha uku ga Oktoba don fara zangon karatu. Nasiru da Ma'ilhi kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.